littafi na gaushi ne mutabi tsariƙus salihin ko? afwan tsariƙus salihin ila rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah ina shafi na nawa ne 116 darasi na 80 daidai mala ce a gaba ta uku ko al-infaqu ala ahli wal aqaribi bi niyyati at-taqarrub ila Allah ta'ala sadaqa wannan karatun maza yafi dacewa da sosaji to amma ke ma ji ba matsala duk ɗaya ne al-infaq mutum ya ciyar da dukiyansa alal ahli akan iyalansa kaga wannan shi fi nuna kamar namiji ko amma kun tuna Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud mai zakka wani iya tuna hadisin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi akan yanka yin sadaka ah, sai ta ce me ta ce ma Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu mijinta ya je tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shin ya halasta dukiyar da take ciyar da shi shi kanshi dan ai kallabi ne jarawani a magana ko ah, da kuma dukiyar da take ciyar da marayu ya halasta ta bashi zakka shi ma me ce mata Yake ke ki je ki tambaya ai ba akwai rainin wayo da yau ai ido da kunya an fahimci magana da yaji sai Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo hadisi wannan ke nuna cewa mata ma suna iya ciron Allah ya ba su an fahimta hmm. sai dai kuma maza su dauki girma shi yafi kamala wani namijin ko a shana aka sai mai ya gama siya ke wallahi ko miliyan ya samu gobe wallahi ko kudin ashana ba na kitso ma dai na bada yake ke kullun sai kin jira baki ganin rayuwar ne haba ma haba girman ka bane sai ka fada ki sauraron ka wata amma dai kar ku bijire fa ku yi biyayya maza na wahala kwarai musamman na gari al-infaqu 'ala al-ahli wal aqarib ciyar da dukiya akan iyalai da makusanta sune al-aqarib dangi yan uwa da sauransu ka ciyar da su bi niyyati taqarrub ila Allah da niyya a ranka cewa ka ba su ne dan neman kusanci zuwa ga Allah dama kuma kun san mutane so da yawan da ka bi kyautata mai ya ma fa raina abin da kake mishi kun fahimta yanzu muku misali daya wallahi wata ko aboki ko makwabci ko kawa ko wane ne ko waye ko a dangin inda zaki ki ɗauki dubu goma ki bata ta ce o oh, wance duk yadda take waje dubu goma za ta bani da za ki ɗauki dubu uku ki kai ma mahaifiyanki har sai ta sa an bugo waya an miki addu'a ki raba abin da kika ba ƙawarki gida uku ki ba mahaifiyarki ɗaya ki sha mamaki to shi yasa dole sai dai ka yi da niyyar ibada da niyyar kyautatawa dan wallahi wata nan kina kyautata mata da wata rana kuskure zai sa ki ji abin da take faɗa a bayan idanki ba karamin imani zai sa gobe ma ki mata sallama ba ballanta ki taimake ta duk kusan mutane na da wannan in ma kin tsammanin baki da wannan kin yaudari kanki bari ki ji a cikin kawayenki da wanda kike rayuwa da su idan aka samu kashi 25 cikin 100 ba su zaginki abokanki waliyai ne kawayenki waliyai ne in dai a cikin 100 an samu kashi 25 da ba su zaginki a bayan idanki to ke kam kin haɗu da yan aljanna amma wallahi sai abin da hali sai abin da Allah ya wancan ba ina cewa daidai wa daidai bane ina na muku tajriba abin da ya nuna kenan wata rana kuskure ya faru kika jiyo abin da ake faɗa suke ce wai daga zai ce to ni ko billahi ladila daga yau kyale su suna kyauta da abin da suke iyawa ne kuma sannan inda mazaje ne su faɗa gaban ki mana ai wanda ya kaka faɗi gaban ka rago ne fita harkan shi ka tafi kai ne jarumi Allah ya shiryar da mu to duk wanda ya ciyar da iyalansa da nufin neman kusanci da Allah ta'ala sadaqatun yana da ladan wanda ya sadaka Allah ka ba mu iko fa fi sahihaini hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim an abi mas'ud abi mas'ud daga abi mas'ud al-badari ya halarci yakin badar wanda ya yakin badar ko Allah ta'ala ya ce aikata duk abin da yake so an gafarta mishi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi qala ya ce innal muslima lallai mutum musulmi mace ko namiji idan anfaqa ala ahlihi idan ya ciyar da dukiya akan iyalansa nafaqatan wata irin ciyarwa babba ko karama wa huwa yahtasibuha nafaqatan din can sadaka ko ta wajiba an gane ko wa huwa yahtasibuha alhalin san da ya ciyar din nan yana mai neman ladan sa wurin Allah wani in yi albashi kuma sai cewa ai suna gane kana da shi sun dinga roƙonka kenan to malam dama titi za su yi bara kai din dai kai ne Allah ya kaddara sanadiya arzikin su abin da kake da shi kar ma ka jira su gane an yi goban babu ka ce babu ko ka ce gashi ba zan yi ba to sai ne ni ban ga abin wahala a rayuwar nan ba ko ba shi kenan ba kan a tambaye ni in bada an tambaye ni na ga dama in bada an tambaye ni ina da shi ce ban bada kuma zauna lafiya ku koyi irin wannan rayuwar ni dai ina samun waraka ci dan ni haka nake duk wanda ke zaune da ni ya sani haka nake gashi din baka tambaye ni ba zan iya dauka an bayar zaka yi tambaya na kuma in dauka an bayar ko ma ta da abin da ka tambaya kuma ka tambayan gashin ce kuma banyin kuma haka za a zauna shikenan ka zauna lafiya tarbiya ce kai makanka kai majama'a in ba kai haka ba ni abin da yasa nake haka shine wallahi na kula da yawan mutane makaryata suke koma in ba haka suka yi ba za a zo ka ce wallahi tallahi ban da shi alhalin da zinna aka tura sai din ofe din da aka turo ma an tura mai kan a turo maka sai mutumin naka fa yau yana dumu dumu ga kaza na shi an tura mai kai kuma yanzu an ce kaza ka ce wallahi babu kaga shikenan an faɗi ba girma Allah sallallahu alaihi wa ya ce duk wani musulmin da ya ciyar da wata ciyarwa ga iyalansa yana mai neman lada wurin Allah kanat lahu sadaka wannan ciyarwa ya zama sadaka a gare shi fasi sahihaini haka hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim an sa'ad bin abi waqqas daga sa'ad dan abi waqqas sahabi mai daraja ko qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce ya'uduni ama hajjatil wada min wada'in ishtadda bi thumma qala innaka lan tunfik nafaqatan ya na ku yake ne ya uduni ama hajjatil wada oke sa dan abiyo kas ne ce ko yawwa maganarsa ne shi sa na kasa gane fassara sa dan abiyo kas ya ce kala ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya uduni yanzu na fahimta maganan sa'ad din ne wannan sa'ad dan abi waqas yace manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya kasance yana zuwa mun dubiyar rashin lafiya shi na ke cewa iyadatul marid ko duba mara lafiya Sa dan abi waqas rashin lafiya yace annabi sallallahu alaihi sallam ya rinka zuwa yana duba na a jinyan da nayi wannan jinya ko nayi shi ne a mahajjatil wada' a hajjin bankwana min waja'in yakan zo ya duba ni ne saboda wani rashin lafiya ishtaddabi wanda ya tsananta a gare ni sun maƙala sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam wata rana da yazo duba ni sai yace da ni wa innaka kuma ka sani lalle ya kai Sa'ad bin Abi Waqqas lan tunfika nafaqatan babu wata ciyarwa ta wajibi ko nafila ta sadaka da zaka yi tabtagi biha wajha Allah kana mai neman yardan Allah da wannan ciyarwan illa ujirta biha face sai Allah ya baka ladan wannan sadaka hatta ma taj'alu fi fimra'atik kai har lomantu wanda kake sawa a bakin iyalinka kana da ladansu malamai suka ce duka biyu ma'ana da da wannan loman ka ɗauka ka sa mata a bakin lada ka siyo abin da za ta ɗauka ta sa a bakin salatin shi ma duk yana shiga ma'ana an fahimci wannan to maza sai a rage complaint kenan ce kana ta yi ba su godiya to annabi ya gode godiyan Allah da annaban zan sa ai sun fina su eh ka gaza kai ta yi kai ta yi za ka ga albarka a rayuwanka ba mai kyautata ma iyalan shi face Allah ya yalwata arzikinsa gaba ta hudu al-bukhl bil infaqi sababul khusran wa shaqa al-bukhl mutun ya zamto marwaci bil infaq maraciyarwa yin hakan sababul khusran dalili ne na tabewa wa shaqa khusran na yin asara mutun ya ki ciyarwa sai a ce wallahi tirelan ta bada birnin gwari kuma ta faɗi kusa da mutanen nan masu bajaj yanzu da wanne za a ji faɗuwan tirela ko zuwa kwaso kaya kuma an ce an ga wulƙawansu sun kai su 200 biyu kun fahimci magana kila kuma rashin sadaka ta sa tirelan ta faɗi da yi sadaka da an ce ai ta wuce obajana ta yi can sai legas tumalala sallallahu alaihi wasallam ma da ce fi sahihaini kun gane dalili ne na taɓewa wal khusran dan asara da taɓewa ashqa ne taɓewa fa fi sahihain hadith ya zo a cikin sahih bukhari da muslim an abi zarrin, daga abi zarri al-ghifari ya ce in ta ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam na tuki na iso wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta intahaitu kina ta tafiya kika je can sai kika tsaya In intahaitu kin kai makurayin da kike so kike kin iso inda kike so ki zo shine abinda abizar ke fada. na taho har sai da na kure na tuke wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na je gunsa wa huwa jalisun fi dhillil ka'aba Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci yana zauna karkashin ka'aba a inuwar ka'aba falamma ra'ani a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abi Dharr gifari qala sai ya ce ma Abizarri Dharr humul aktharun sune mafiya asara wa rabbil ka'aba ina rantsuwa da ubangijin ka'aban nan da nake tsauna a ta su suka fi kowa asara qala abi na jin wannan yace faji'tu sai na ƙara matsowa nazo, hatta jalastu har sai da na zauna kusa da shi nazo inda yake da naji ji ya ce wallahi su ne asararru ai sai na ƙara kai jiki na samuri na zauna falam ata an an an kumtu ya ce kai ban iya samun natsuwa har na tashi ba na kasa tashi daga inda nake na kasa natsuwa balle in tashi in tafi faƙultu na kasa haƙuri har sai da na ce ya rasulallahi ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama fidaka abi wa ummi fansanka uwana da ubana manhum zuwa ne a asararrun can ne ya annabin Allah karfa mu zo mu shiga ba mu sani ba qala sai ya ce ba wasu bane waɗannan face hum su ne mutanen da al'aktaru na amwalan ga dai dukiya Allah ya ba su a duniya Allah ya tara musu dukiya mai tarin yawa su ne waɗanda za su yi asara za su yi ta nadama na alkiyama abinda kawai zai hana su nadaman nan illa man kala haka za wa haka za sai nuna da hannun shi sai masu yin haka su ba da dama su ba da hagu ina ma nan dama masoyansu da wajibansu ‘ya'yansu danginsu kaza ina ma'anan hagu har maki ana mai kyauta don a kare kai daga shari’i in ba ku sani ba in wata ta'addabe ki da sharri da zagi sai dan cikan bin nan da dan kunnin dubu bakwai nan na so na sura collection a sa musu ki gani gobe sai ka yana ceto ashe baki kan zama masoyi munafuka ba don Allah ba ke an fahimci magana kyauta kaɗan sai ka biyu malamin alƙami ya faɗa da ka ji alaman shaidanin aljani ya ce ka kira Allah ka ambaci Allah ka isti'aza dole ba ka wuri ya ce in fa shaidanin mutum ne bayan ka gama zikirin ka kyautata da kyautata wa makarimul akhlaq da ke ake maganin shaidanin mutum ba kullun ne fada da mutum ke zama solution ba wani lokaci kyautata mishi ake kashe shi da shi a cire tasiri sai a fatali da shi an gama wannan mun baki gane shi ba za ki ta shan wahala sai kin ta furfura babu gaira babu dalili baki san dalili ba ba kullum ne ake tattakawa ake abu wani lokacin dabara ake sa da hikima shi kenan wani lokacin shiru ake yi wani lokacin kau da kai ake yi Allah sallallahu alaihi wa sallam ce illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza sai wanda yayi haka yayi haka yayi haka min bayni yadayhi ya nuna ta gabansa wa min khalfihi ya nuna ta bayansa kun gane yayi haka yace sai wanda suka yi haka bayna yadayhi suka yi haka suka mika mana baya ma'ana sun ba wanda ke gaba da su kamar iyaye suka ba wanda ke baya kamar yar eh, aikinki za ta gida za ke sallah ne eh, to bari mu gani dan hada dan asamfofin nan da yan zannuwan nan da kaza dan sigan nan na kwali wane ne sa mata da mata ga kudin kitsan ki na yara nawa ne ma tsifa da kitsan ki 700 ne kice to gashi na cike sha uku sun zama 20 ki gaida mama aladawa da ke lafiya ha kaza bata kai ki ba baya take da ki bata kawo matsayin ki ba kin nuna mata karamci kuma kila addu'an ta ɗaya sai buɗa miki kila kin je an yi sikani an ce ba a gane menene ba an ce kila za a yanka kila fa maganin na ta oda a misira tana cewa momi Allah ya saka sai a je kuma ce to ai kin me wani magani kika sha maganin kenan sadaka eh ai ba ni na faɗa ba Allah sallallahu alaihi wasallam ce dawo marzakum bi sadaqa ku rinka warkar da marasa lafiyan ku ta hanyar yin sadaka kina nan kankamo muguwa kin tara kin kunje sai tsufa kike yi ki ki mora ba ke ki sake wasu sun mora ba haba ba haka ake ba ne haka ake in namiji ne za ka gani wani ya ce min ni malam ka gani da babbar riga na fita daga Zariya ne me ya faru ya ce da ka sa babbar riga sai a ci zuwa ana ma ba ni ba ni ka san Zariya ba ne kai ma ka janci Zariya ne mutanen Zariya su su tira fi musu abinci wasu su haka suke duk wanda ya san kasar hausa ma ba Zariya ba duk kusan kasar hausa haka ne ƙasa hausa gaba ɗaya za ka gani su kamala tana daga cikin abin da yake ɗabi'a su ne wani ma kuma sadaka aka ba shi zai ka ɗauka wankau ne a halin sharau ne ba bayani kawai kai sadaka <laughs> haka za wa haka za annan sallallahu alaihi wasallam ya ishara ya ce bai na ki gaba gare shi wa kalbihi da bayansa wa an yaminihi ya miƙa a dama wa an shimalihi ya miƙa a hagu Allahu akbar malala sallallahu alaihi wa wasallam ce wa qalilun ma hum kun ji ko yanda ka san da mu yake wa kai da mu ma yake wa qalilun ma hum kuma yan kadan ne masu yin haka din Allah ji kan yayi da rahama hajjia ta santa tace ku rinka ungo domin ungo ita ta bude kofar aljanna ku rinka badawa in kana so kai ma Allah ya baka Allah sallallahu alaihi wa wasallam ma min sahib iblin ji. ba wani ma'abocin raƙumi wanda Allah ya bashi raƙumi wala bakarin ko Allah ya bashi sa wala ghanamin ko ya bashi dabbobin ni'ima na gida su ne tumakai da awaki la yu'addi zakataha sannan zama marowaci bai fitar da zakan wannan abin da aka bashi illa ja'at yawmal qiyamah wa waji ka kirga mana kajin mu ko sun kai zakka ba <laughs> kan mu zo mu haɗu da matsala <laughs> illa ja'at yawmal qiyamah face sai ya zo ranar alqiyama a'zama ma kanat mafi girman abin da dabbobin nan suka zama idan raƙumi ya taskace sai a nemi wani mai sunan rikakken raƙumi amale kwarai da gaske mafi ƙoshin ciki in kuma sa ne toro ko haka ake cewa bijimi oke toro agwagwa ne eh, <laughs> bijimi a sa'an bijimin sa amma sa bijimin tora gofa shi ma bijimi ne to za dai a samu wadda fi kowanne girma asmanuhu wanda tafi maiko fantsahiruhu bi quruniha za ta zo tana sukan shi tana tokarin shi da bi azminini bi azlafiha sannan tana taka shi da harbin shi da kofatanta za a dauko ba da yaki ba raƙumi ba to za a dauko raƙumin da fi kowanne amanan ya zo yana harbin shi yana dukansa da kai kullama nafidat duk lokacin da wata nafidat ukhrataha ko ukraha yayin da su za su yi layi suna tokari suna harbi yayin da suka kare ta ƙarshen ta tokare shi ta harbe shi ba duk sun gama wucewa ba adat alaihi ulaha sai na farko ta sake dawa ita ma ta huta za ta sake bugun banza hatta yuqba bainan nan, haka zai ta faruwa da shi filin alkiyama har sai an gama mutane hisabi wallahi tallahi wannan hadisin ya inganta na rantse da ubangijin ka'aba hadisin nan ingantacce ku je ku ga ina a ƙasa rahul bukhari imamul bukhari ya rawaito hadisi na 1460 da muslim hadisi na 990 ni fa son yi fiqh ko kada hmm da ku yaban minti tara ko goma yi fiqh to ya hakuri mu tsaya nan saboda naga fiqh yana ta taruwan mana za mu tashi darasi na tamanin da ɗaya ko? insha Allah da ka jama'a rinka sadaka Allah kuma mun yi sai amsa mana